أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد darul qur'an wal hadis dagan kamma ado xanne ke ga kingene daga sui o daga su kunyit islama ko kunyinde ayagani assalamu alaikum wa rahmatullahi lenkidanke taratankota haga gemodangani jimada thani hatta mundo nyerunyei sine be gani ujune kamo naxati tan naxate aro sino naxati faren hijiranga alayhi salatu wassalam aga gemoɗagan le 10 janvier 2023 ti allah subhanahu wa taala duŋayenga o warni katta o kenya gani oga kitabe no nogondi kitabe ke yatogongani nanti haza dinuna kitabe ke kamangani doktor umar abdul kafi llahu taala wa ra'ah wa allah subahana wa taala ñagana o dadangani khairi gaba dumante na wuɗo yonki saha hakino dai allah mbatten kamma ke kitabi barkante o magri harsa oga babu hana hakra yan kande da wuce kitabe ke babu horo nagatiyana gondi babu hana ke inchallahu owa o lenkina nya kenta kentaxuy lagarenga allahu subhanahu wa gana kotarinton koyi onariro babu hillandin ka nogondi babu hana ke aɲi sehene mani kanma aɲi sehene tahundi hinu ɲa kanma ke ɲagani kebe wo gan kawa tapo sondo men ga aqida dankanaxu nandaga wara arakuto alla kite kususu kahumante a digamu kusu kanma babu hana ke xadi awa digamuno da batuwun ka kanma ada batuwi gonu wuto dangani gundonu benu gidi ado fasangun taxu bergi noxondi awa kuɲigonu bangandinoda awa gelli kenŋada sunka sonŋutoda ŋani suppasima xoro be ga kitene sumen noxondi arago limanagan kaxunŋa aga sabatindini wo xaramoxoda ho konoda ŋani kendi a haxari kattayi hijunŋa nantoda ŋani asrarul hajji hijun xa gundonu benu gadi kembire wo darsu dangintenŋa ada kenya joppa wo da ŋani kempalla aɗa koynanti e, hiiju ke gundonu ɓeenu gaadi iwa irono hiddantanto noxondi aɗa ho hana konoɗangani keñagani nanti awa wajibino kamma ona hijum mundi naɓuru halalintenga hillandi keñagani na allahu subhanahu wa taala kotalagareke alkiyaman kota na simma wo ganañi hiju dingiranunga go simmandinayi moxo keɓe sikkandi adigamo keñagani labbayka konnenga o ga allahu subhanahu wa taala xirinde ke o ga ñimini moxo keɓe ga ken noxondi gelli bundara ken koda naxatandi ken yagani junubun xafariyenga hijanandangani aɗo aga xafar gesimundiye ñana sere ke xaɓe dangani kusuni bundono ayi ga noxondi lenkiti allah dungenga wagni girndi karagandinga karagandi ke kenni keta ati akhtaun yajibu an tatajannabaha e hutundi gon wano gani hijana ma allah mbattana su hara hiju yakrerere nanne agan kawanta banan be sugadi annan mogontukunga annan latokunga gelli angana daga hiji dingiranga mangana daga umura dingiranga ada kullo hidantanto nogondi ati kundangani kumpo hananni kanga allah tuzahima nnasa anna maga soro ngani liri anna maga soro liri na nyiri nyiri sorondi na lotigi ndendi na lome nyonto ndendi anna mpakren toko kendi anna ke ammogontu anna magaro ken nogondi nasabunya haisu qala annabiyi sallallahu alaihi wasallam farenga alaihi salatu wassalam ati umar bun khatabi dangani fi hajjati lwada farenga da silama gumpi jukebe dabari igatna ya dangani hajjati lwada ken hiju nogondi farenti umaru dangani ya umar ati e umaru innaka rajulun qawi an kenni sereyayi sembente ñananga alla da semben kinanga la tuzahim ala alhajar nka kahinancembe kei kahini aywa alla gada sembe kebe kinanga kencu umante maga soro ge hajar aswadi ŋaden nanti mangana sumbuwa maga daga soro nyonto bakkano tancembe kei nanti mangana sumbuwa ati walakin lil asafi al'ana najidu anna ya yazhabu wa ka'annahu zahibun li harbi muqaddasa ka ukhra mugoti atika hini sunayin po khote khote khote khote nga lenki ko take ogana indi o wasaran alli aganai daga na hijunga maganai tawafun dabar ni ke dingirai antiniya hay daga na katta gajan korai antina haydegana geeri hoore hoore hoore hoore hoore ñayi isan agi mogoncirondini ken ñontondeda mogo keɓeɗi agi mogoncironi ken mettiguinde kada mogo keɓeɗi kahini fare nga kembere har silami num maggabo kahini ngaka fare ngakatinga kembere ndañi dingira ke malliri kunda a hesente ina a hooro a hoora mañañi paske hikki kori e manya ken ngagatinga silaminu magabo nyir nyikki gabe manya hajar la aswadi nga ken ngagatinga nka faren pagada umar bin khattab a hagada gongo gelli ken ngagatinga okudanke wakati jaman gabo okudanke wakati lenki asu wadagana nongana alhamdulillah khairi nyen nkanke na daga anna solo nyiri nyiri anna solo nyonto anna solo ntigi nanti manke ngana hajar al aswad nya sumbu aga faren pagada umar bin khattab a hagada kabandi bakka kenga ati o daga wa daganano alenkantini ko daga dagana gajanŋiya yuqatil daga na gaja wa yudafiu a daga dagana ɲontonde ŋa ati kebe hayke kundude keni pa mu imbala balaxun ɲeni ati nka an kawanta e silami an kawanta hijana an no gondi an na jikkun mutu an na maxa tenkuyen ŋutu izan ke kebe haike kundu me ɲontonde me tiginde ken ŋa koyini nanti ewa maga tenku yentano ngani jippu ntano ngani kahini hijano ngani hillandi ɓe gano ngani ni khata hatawu khadi kenni adamu tashwisi ala lhujaji mankangabe na ken khono maga mankangabe na sonko gabe maga ken kanya hijanon kamma فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم رأى أناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء أتفارن عليه الصلاة والسلام كوتايغوي على السرويغو igi kannen ngure tunu ti duwawu ngai hayi allah khilli de ya hayna allah nyaga de ngure kannen gure tukke faren farenti dangani innakum la tad'una asamma wala ghaiba anna taga kumpaide aganta mani khilli lungunte aga kebe khilla lungunte heti aga kebe khilla yugabunte heti allah na da ghaiba tenga aga dingira su allah wa gangalli allah wa gamuku izan kembere kada ga kannen maga yankandi agan maga soron ka e wisu wasaillo soron maga iya lambatiyen nogondi walakin tad'una sami'an basira ati aga kebe xilli ŋallana ɲeni aga kebe xilli mukkana ɲeni taxa digamunga xada aga xannen maxa yanxandi alla yimmeda ɲamarinde ɲati kiyai nantan nan maxan xannen ŋuretu buru an nan maxa yanxandi buru xa wabtagi baina dhalika sabila anna kille mundi kumpillido me naga kengani nagadu gankaxunga ati wa hahuwa ibnu abbasin yashiru ila alhajar ati ibnu abbas hayke kundu hibru hazihi lumma a kenga kooriye ñañana katta hajar laswad ke min baidin biyadihi na du toxol nuxu laatenga ni kitten koori katta gide key ni kitten ñoomi katta gide key ويقول عنات بسم الله الله أكبر أنا كدقامي كو كم بلا غنين تواف دبرني أغنات تنتقيدك أغنار قيدك جنكم منا أني كتنغتنا دوتون غلاتنا عنات بسم الله الله أكبر أنا كيكو ولكنه لا يزاهم الناس خانت سرول لغني ده anta soron yontono de ta soron tigi tigi de nanti ma igara daga katugiden ga li'annahu ya'lamu anna hadha laysa min dinina mani da abdullahi ibn abbas gamani bar ni na sabu nya watu nanti na soron yonto manga daga gide ke na soron tigi manga daga gide ke kenta gello dinanga de ono tuwa kenya duwa gara ke kitabe to nanti hadha dinuna ati wa anta fi tawafi anke nga tawaful nogondi angara wangandengati alkabai yambaki alayka awa nkawantandangani an tastashira anna Ibrahim taraka ibnahu wa zawjatahu fi hadha almakan ankin nganain tawafu ke nogondi de angara wangandengati alkaba kede annan kawa sobinan de annan kawa tunan nyimmede nanti o annabi nyimmenga gani Ibrahim alayhi salam adiren menga ni ismail adika gumenga hajar adi wara ke dingirai adi toko ke dingirai kembirendani hohontanongani gunkore adi toko ke dingirai annan kawa simmele kiyai annan kawa sobiniti kiyai summa arada allahu aza wajal ken palle allah da rammundi ti gumarunga allah da rammundi ti honnanciraxunga an yabluqa maahu saya kellen tugu nebe a gada ke dingirai kennan nan koro nan kinge golle nyange kahinai wa amarahum allahu an yarfa'a qawaida hadha albayti ne tugunne hooroen palle keta allah ni nyamari nanti i ke kompe ina a, a, a supasmaga ina bi mana ina taga na, agilo a gilondi kammuga sorondangani an nan kawa simmene tike nanti ke kabe ay kundu nabillahi ibrahim alire me adi gumen ari wara ke dingira ay kundu ni kembres har mar me suntayere magaro ngani ni togo ke gunneri ne ni togo ke dingira duro yernanne ku giru ndo menaga yernanne allahu subhanahu wa taala honnan ciraxu menan koro maga nan kinge sigi dingirai allah na kendi haba ke nan xadi nantina alkaba kena taga an ken payorndinti ken ya la an ba ya la an cobi ti kuyi an ñonkin noxondiba kan ken pan kallen yana me tiginde izan isan kembere hi tummundi ɓe tana ganongani ati eh, hiju gundo ɓe tana gadi kempa ya gadi i tummundinga kenni ma'u zamzam kengani zamzam jike ka nga ati wahuna ati ke dingirai labudda kariyenta an tatadhakkara mawqifa mutalib. angana ma'u zamzam angana zamzam jin kibaren ko severe ogana zamzam jin kibaren ko wa simmene hajara dire menga nka gana zamzam jin kibaren ko lenki oga ke wakati bed lenki la budda ona nka wona chimme ko gai faren kismake abdul mutalib ati kembe gani nanti zamzam kibare ke tabda indama ra abdul mutalib fil manami bira kebe abdulmutalibi be gara ngari kenkon nogondi tahanai aga konnada kenko kedi nanti giri annan daga ke gede hulana annan daga sogo igara gede ke togorada nga nanti hafru jidda nanta annan daga asogo ati kendi idan ken kenko nogondi jidda ga hoyenni mania maddudo koto en geden kani kankai kempalle bita hillandi kada dame ngari ma kempalle bita sikkandi agati ngani nanti annan daga hafru zamzam annan daga zamzam gede annan daga asgo kembirenga na nyile na tagumancun na bange adangani xenqo keno xondi ma tagumancun mbange bange adangani ti yelingenga ken nalli na dingira ke na koyai e, tagumancuyi ana nonga ana soxo na gede ke ñinongani isan onan kawa onan nantan simme kei nanti ma u zamzam anan bange okudangani agirigel ke wakatiya maga giri ke kane kenyagani hajar ado ismail khisanga kenga antwa anyimme twagunga kendi mokebe ke hay alhasan albasri لما جاء من العراق وذهب فكان أول ما شرب هو ماء من ماء زمزم عندنا غري الحسن بصري أجري العراق اللي هيجونا مع عمرنا أجري مكة ho hana hana hana hana a ga damin ne da ya zamzamu jike allah akbar ani a hankai kan ma da yiddudo da goto inda ya kudo iji min hanan na nya makka de ben no gondi ken ya zamzam jike bira ke tin gara tirndi kenga ati keni simmandini yawmal atshil akbar da ku horen ko tanga ko mon sigi allah jomme na gane da ku nga kotoniya keni simmandini kenye alqiyaman kotanga allah ganno minin dini ti fare ewa nkittenga ken kotai baka ay me nga innahu waliyu zalik kem palle an gana summa yas'a almar'u bayna bayna ba'da zalika bayna safa wal marwa andangari agayna hiju ku gollu ku kolo me mobe ken ko to da labbaika an kibaren ko moda namu yen kibaren ko na labbaika kan kibaren ko ari keta mogarni tawafunga angan tawa kubenu yana di izan kenya gane alkabar ndenga agiri kenga anga tangana alkabar wanga anga aywa eh, eh, eh, siku hilli anna kunchalli maqamu ibrahima dingira kei izan ma angara dingira sukita meside keno konga nongani anni salli kempalle anna mani dabarna anna ndudo kotoen dabarna ma uzamzam ke kenya gani zamzam jike anna homini kenga anna duwa nyimera ngani anna duwa aywa anga hinin chusus سكا هم تندا كم فلنا من دبرني أن دغا بعد ذلك أن دغا تري بين الصفا والمروة صفا ومروة جدين دو منغا صفا جدين أرو مروة جدين أن دغا تري دو منغا أتنغنك نيكين تنجرغا أن قوى الصبنية كيف قاست السيدة هاجر رضي الله عنها في البحث عن الماء لابنها الربيعي أن قوى الصبنية كان ينغل حالة دي aywa eh, oma hajara aga tampi keddingiray aga ñimmundinde ñanat jinga na jimundi iren cugunte keɗan gani iren denane keɗan gani keɓe gañi suginayi bira keɓe aga ñi baina jabali safa wal marwa aga ñi safa gide marwa gide keɗo menaxa atan nan simmene xadi nanti kenga xatinga amañi aga ke ñangali hala ɓe lenki karonca guntengai climatiseri ngadi izan kembire nga kurwa ngadi anke nyimme waterna kama amulle anke nyimme waterna kamma anta tewe kitana anke nyimme waterna kama hankentan kitana climatiseri nyana bango basu kahumantenga anna tere sasentan cuhana giden takkatinanga koccen takkatinanga allahu akbaru nka simme ba bega kebe hajara agani terne safaro marwaro menaga mani nyino kenga katinga sukhurun wa hijara gidun dokko kunya nyino ngani anyi terne kunya do menaga ke yagarin qore anyi terne kunya do menaga la gri safa ana daga marwa hibe ga ewa kamo kamo karagidi ho metri me bakka i hili do mena ganga ana daga dore ana wuru daga na dore ana wuru daga na dore ngallenki anke ngana daga anta duro nyi me anterne nongani tel mai gara non da bari tel ma karongai tel ma climatiser ngai anta sobini titampie susuka humantenga ida ma zamzam jilli ti nongani izan kembere na haran to terende ken gondi anna zamzam jingutu anna mini aken kanyi keterne da barni kudo ina jinya kita aken kanyi keterne da barni kudo ina jiya kita iga kinni iren de nanenga anke mbaillen lenki kota ke anke ngana daga wo anga simmene kuiba anga simmene nanti ku koto udangi ti soronga no ba nan jimme anke mega ken nema bedi lenki nan jime anke nyimmega ke noye bedi lenki yala an jimme kunga ba izana da hiju ke khibaru kuriti hiju ke maganya tanni anga dagana nan daga ku gollu dabari ma umura ke maganyata anga dagana nan daga ku gollu dabar nan ciki ku dingira kallan wuntoi nan dangi ku dingira koroi nanya ko lada gani ke ngamme labudda fo kanna nchimmea kudingiranu gari mogo kebe kudingiranu sorobe nugara kudingiranu kibarun joppa idangiti kan kotowi i bowti kanki luy anke nanyimme hayilenke anke nga kundingira nuy newe sukkamma anke nga kungollu dabarni tin newe sukka humantenga anga kungollu dabarni koto yen tankitana liiri yen tankitana nkay kunda kunda bari ida kunda bari kurwantano ida kunda bari climatiser ntano kenda ni karontano ngani kenda tagaye imme ntano ngani kamme ani ba izan kembire tewo nyeni ba gidu nyeni ba kochu nyeni ba ida dabari kunya nogondi izan kembire annan cimme kukotani ati wa idan tahal al insanu min as-sa'i hayna hiju nyam gon kanda gundonu benu gari gelle har mar men ga na dugu tabaka ketrende ana daga fi yawmi tali ila mina hijun e banan bita segundin ko tay gatni yawmu tarwiya anna daga mina summa yati yawma arafa kem palle arafa ko tan kanari aya gani banan bita kabundi izan kem bil anna daga kenya gani yawma al hajj al akbar kenya gani hiju khoren ko tanga anna daga kenya gani ko tay khairu yawmin tala'at alayhi shams kiyunchu kotanunchu su hosire yenga yingini kota beri anna daga ken nga ati fa hazal makan ke dingira ide arafa dingira ke an ken nyimme gana daga sigi ke arafa dingira ke ke dingira yata sawa fihi al jami' asusu su ka humante no a ken dingira bannan do tampinte miskinen do fukare izan kembre nga su ka humante asuwa nyera ken dingira ino ngani يقفون بين يدي الله تعالى يقسك الله جمنا غاني يقسكنا الله غنو قاسا كتا الله سبحانه وتعالى أنغارني سريغورو سريغو يتاغل مي كارانغا يكن دنگرا غا هكونتا تنتونو نانتاغل مي كارانغا أنغا سريغورو سريغو ني ميليغ ني نونغاني كن دنگرا غا هكونتا هارك تنتونو نمينغاري سرتو إنا إنا إنا تنتومي لا فرق بين غني وبين فقير أتكن كوتانغا عرف كوتاكي أنغنا كي جماسونغاري e hatampanciye suntano jifera suntano ngani banna aɗo tampintendo menaka izan kembre allahu subhanahu wa taala ta watini min akbar al-kabair annaka tamurru min yaumi arafa lam yughfar lak atawa gelli ho horoncu ho qoronga koy majnubu horoncu ho qoronga koy anke nan dangi arafa kota arafa kota narankenga ankenga arafa dingiranga a anani allah manken junubun kafari mare manni medu tirni. andaga mani arafa dingiranga anda mani gollenya arafa dingiranga mandaga kandaga mogodi arafa dingira kei allahu subhanahu wa taala ganno xallenya nadi junubo xa fariye wa bada hada almawqif ati kesigi dingira hoore dangiyen palle tajidu nasa annani anga soro gonu nyini nongani, ke arafa kotai Allahu akbar arafa dan ke sigi dingira khore anna soro nyina yatazahamuna ala wasail eh, eh, eh, mawsulat idagana erzu susunu kwa kamaketa olike ni hajuro duwa ngenga olike ni hajuro lagalu khasenga olike ni hajuro ailla yampai mundienga de iga arafa dingira ke keta erzu susunu kwa kamata iwa foto nungutu dore iwi dengene iwa du filmene dore iwi dengene iwa kundu iwa kundu alka kitaba karanga oleka anna lagalu khasa annandu mogo mogo katta allah annandu maga yankandi kata allah annan hamminin koy allah subhanahu wa taala ke dingira khore ngai gon pay hammini katta mania hay hammini katta rezo soson koy ka annahum yuriduna an an yuharibu min hada almakan antini akho ikunyi mehamulla ina ngurubaka ke dingira me ke ngani arafa dingira ke antini tampi alani ka arafa dingira ke hay junubun cuwa yankini bakia كامرأتك يا أخي ngari kundu heti tamahal wa ala sakinatin idhhaba ati annan mugontu anna mulli mulliya daga timmaga tenku yenye annan daga kembre kata minne kata muzdalifa bila kibe kiyenga na khinuta kiyenga na khinutanni e eh, anna soronga liya iga wurwurnu iga me liri lirini kata izan kembre bisunu benu garni ga sorongu to arafa katta muzdalifa iga melirni kandi iga metigi tigini e ado kentana do kentana ati ay maganya kundunga akhi daga honne honne annan daga katta aiwa e, muzdalifa angana kingeno ngani anna huturon challi ado sagu honga anna wino ngani kwagan kawantanya na nyangal hala kebe kempalle keta a maniko yille ngana kare anna maniko anna ko cuhun cumutu kembere anna allah subhanahu wa ta'ala nyaga bilqabul timaniyati lagandenga hiju keɓe kotanga dangi kundu arafa sikki keɓe ga dangi angada batuku ɓenu dabari anna allahu subhanahu wa taala ñaga makatta yenga ngurgi summa yataharraku ken palla nan yoxe yoxe nan bugu musdalifa keta nan daga minna hiju ñangali halangani keɓe kenni nan daga ila ramuyi jamrati kengani anna daga e jamrati ngara kengani kuci hittiranga agana daga kengani aqabatul kubra xoore ke ke ñagani axana daga kenga axana ken ngulla ana daga ken ŋaranditi kocu huncuñeriya wa yatadhakkaru linsan an gana kinge ke dingira xay maremme عتنا نشم كدينجرا خي أن نشم في هذا المكان كدينجرا بركة أنت خي أن إبراهيم عليه السلام أن أنت نبي الله إبراهيم سلم نفسه لله عديد قايا الله سبحانه وتعالى دا عديد كني الله سبحانه وتعالى كدينجرا لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل فبركب قدارا مندي ina mani irin menga ina kurusi ti allah subhanahu wa ta'ala nyamar yenga allah gada nyamar nan tana khurusi arin me isma'il adi dukhaya allah subhanahu wa ta'ala da ada dukine nga ke dingira fa ja'ahu shaytan inda al-aqabati al-ula bila ke baga daran mun dina khurusi ge eh, aqaba khore ke dingiranga shaytan ri er katte agati na ngani e an ke dabar ne atazbahu waladak angallen men kurusini wa tasbahu wahidak allen bane kelen bane ni gamma anga kinga anga kurusini onan payinde ibrahimu da maninya wa ibrahim yuridu an yudari ala sauti shaitan fayukabbir ibrahim awamulla ina shaytani dan ken digan kanne ina ken mugundi shaytani ga ina ken digame be quru eh, itron itron di ina ken mugundi ana mani tarwe allahu akbar ana ikanne ngure tu cikenga kinyan dugo gana ko cuku gillana aga allahu akbar noro ko cibi subatenga hijan kembre shaytani na illerni kattai kadi gidi hillandi ke gad dingiranga kenyangal halani ana illerni kattay gadi gidi singa sikkandin qad dingiranga kenyangal hala banani nabillahi ibrahim ana ko jungun ta ga hitanai agatini allahu akbar ati wa ba'da rami zamrat marimme angana duguta kembre ewa e, e, e, e, ko jungun pittallenga kengani sallen kota duna mumancu ɗo salle ngame iɗo feti ngame angen paymani dabarni ati nadhab wona daga li nahliqa ru'usana kuɗo wono yonkollanuga oni si wono yonkollonuga oni si wona tukadi walyalama al insanu haɗa maren men na tukadi anna kulla shi'rihi tanzilu taghfir lahu zunuba anga nyonkolla ke anga sinide manga nyonkolla ke anga khesunu anna tu yinti hunci bane su aga pakka nyonkolla ke ken cusub ka humantendo junubu ñam bakkanga junubu aye hafarni bakkanga andangari aga kammana hiiju ke gundonu benu gaadi izan pourquoi farengati serebe garadaga hijunga an sage awa ko amma gada liti duna ke nogondi anda ke, ke, ke fasanguntaxu sungari bane bane bane aga kammani izan kembre axien ke nan bane si yinkolla ñinte sugadi aga bakkan ñonkollanga aɗo junubu ñañankana قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي تي عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين الله سبحانه وتعالى قام بيننا سين دارون قوبنو بيون كلان شيني علي بغاري نغو على كيكو kembira gala ke ko saiba nunti wal muqassirina ya rasul allah e dua eh, kube nu gadi yon ko lanqisi nqisuga allah gam pinneni gai kembere farenti rahim allah al muhalliqin allah gam pinnene wa kube nu gadi yon ko lanchi saiba nunti a aro yonko laqisano farenti rahim rahimallahu almuhalliqin ta sikkandini ala ke ko gadi nanti allah gam pinnene e la siano nga e fa saiba nunti e aro kesundano kembere fare alayhi salatu wassalam aranna nagatanin kayati wal muqassirin aro lokacin dana ona tunan ji an si kenya sede sani me an gana anda aiwa aiwa koyen da bari izan kemle kebe gan kawan kama anda da bari ati kem palle summa na'udu an gana duguta kedira kebe keta ona sage wana tufu tawafa le ifada tawafu le ifada kembe ga hijun timmandi ni keta ona daga nan daga ken bari kenga ni tawafu eh, eh hijun tawafu nyimme tawafu al hajj ona daga ken bari wa na'udu ken tawafu dangiyen palle wo gara tawafu hana kenya mogo kebe wo gara kenya mogo kebe nantere safaro marwanaga wona ken dabari wona su dabaro ken palle wona sage kattamine kadi wa nusalli wona sallinongani yauma thani wa thalis bita hillandi aɗo bita sikkandi ku kotanu sugadi kota sugaɗono daga jamratunu ku warandi mahibega ga ken kammundi ko allah immegada ko mo orangani mogoɓe man taajjala fi yaumain فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم نتوف كم بلغنا دوغتا كيسو كخمان تنغا كيتا ونا يلي خدي ونا توافني بالكعبة جاء الكعبة خدي كن توافني من يتواف لغرين هاي كنا يقتنا لعن التواف الوداع كنا نسرين توافنا أنغنا نجلنو كيتا أنغنا التواف بدبري أننا كن قدباري وندعو الله wona allahu subhanahu wa taala nyaga udan kin tawafu nogondi alla takuna akhira marra amma ganyo wakati nagare o ahi aɗo haranmogo alo o hirsenga a hagada hijuncu susususu wutu naariti An anga diga li angana mogonchirondini gundo be gadi mare me anna tunanti hijun nan tananti nan gili kununga tanan daga asu daga nka nan nka kuya anna tu ananti batiye mpu khore khore khore khore khore nyini o dina ke mu mancune khairi nyai kenya ndugo khala mo ga diga mora ke kitabe no gonde nanti haza dinuna ati wa huna atin ka bira kebe o gana dugu taketa o gara tawaful wada inda bari ke dingira iketa yakunu al insanu qad akmala arkan al islam al khamsa adamar men nan ya kembere keta anda silama ko ke gondo man ko karga ande timman salle nga ora kun in kibaru go nuko no dangani go shahadat allah ilaha illallah kenke diga men kin ken kama salle ada kun su me ga kun jakka na ada kun koda hijunya haike ndinga kembra na keta anda ka anda di atin ka wala budda an ya'lama al insan ati har maremme sikkantadi anan qawanatu anna hadhihi hiya umdatu ddin i hara keɓe ko kundu diina gondoma hoore hoore hoore hoore ñani walakinna lil islami faraidun kathira nka farlampo gabe ga silama wonide a hagada kuɓenu ko diina gondoma nu ñani dina lanta siki kuga he dina ntorinto torintoñini dina lanta siki salle he dina lanta sikki jakka he aranta sikki suume he aranta sikki hiiju he aranta siki la ilaha illa langa he kuwa na ure atin ka diina ke yimme nogondi silamaxo ke nogondi farlampo gabe gabe gabe nganoyadi ke ngahe ti nanti ku gondoma xooray ata misalay go hay فصيلة الأرحام فصيلة arhami والبعد عن الباطل نسمبنشوني فرلا يني ده farla nyino dina nogondi na sumpunconi farla nyino dina nogondi na latu baka bataranga na latu baka garenga farla ñeno o dinan nogondi walubsul hijabi na hijab londi garen na hijab londi wajibi nyende farla ñeni de o dinan nogondi anani ku heti don dina ngondomani ana kueti dina nga nka kuxani dina ke farlanu yugunai ati wa kullu dhalika min faraidil islam kusu susuka tempai de kusu ma kun farlanu yugunu la budda an yantabiha ilaiha anta an kawanta kariyanta be sugare annan rawulika ta kusuka human humantenga ati waliza ati kiya sabura kadi naqulu lilmuqtadirina alladhina yastati'una an yahujju akthara min marra atikya ndugu kadi ogatini soronda iga konno soronda sorokubenu allah gada señangirangani iraga katini nampiji tabane he ta hillo he ga kenda barni an ya'lamu ina tunanti ina hotu kebe gani ogatini premier necessité premier necessité ni mania hoygo wana sirenni nka hoygo hoygo wano ngoni asrenni nka fo kannan joppo hoygo ay holo fa inna kathiran min almuslimin atina tunanti islami num pogaɓe wano ngani fuqara kunni fuqaru ñayi de honta kunda de senta kunda de miskinu ñen kunga de atin ka anna tukadi wa ilaju almuslimin islami num jarande kuwatun to kun jarande wa musaadatuhum adi demande ni dema ibiradonga ni dema izan kembre qaranginga ni dema idina ke tuyenga atanna tuken ka hayde fardun min al farahid ken ka wagilli islama gun farlay gwayde islama gun farlay gway ken sabudan ati wa'lam anna idkhala as-sururi ala qalbi muslim faridatun min al fara'id na ñagali londi islami yigo sondo men nogondi na islami yigo ñagalindi na ho dabar islami ndanga ni kinga nyina sababu aga ñagalini kinga nyina sababu sowe na kinga nyina sababu sunobe ga ña kamma kenga gilli bakka kamma na kel londi islami chondo men nogondi ken kanin farla yigo ayde gelli dinan farlanga ke suka yan to kun nkillinanti haza dinuna kiyano oku dinanga ati كمرة أليس إذا جئت بفقير وعتيت له مال hajja الثانية أليس ذلك خيرا lak يانا أنك مارم Allah ga da sen yan an kembe da ngani Allah ga da naburen kin an kembe an ga daga farlan pijun bugudi yala an kin ngana an piju hillandike an ngana naburen kin tampinte goy manga da ken tampinte na ken nan daga kura hajju bunun nan nyam pabakka maka an gada da ken dingin hijunga ati yala ken ciren petan ken dangani ba alaysa an ta khawan غني قديبا عنا وهن كي يجو يجو نغني أكنت يهو مسافر كتنا عنا كين ديما أجي يخي يا لا كين قهتان كين دعني خير نبا يا لا هتان دعني خير نبا عالجت بها فقيرا andan kenna bure ole kanga nyana hiju hillandi ole kanga ina umra sikandi ole kanga nyana kanga nyana ki angana tampinte go jarate yala ken qahitan dangani khaira ngaba yala hitan da khairi ngaba angana tonye yemme go dema ida tonya nana burul lagai ida tonya nana burun bonondi ida tonya na hoy go dabari angana nyana ken kamandema yala ken petan dangani khairi ba كل هذا أفضل لك أتكيسك همانتي kusunanda ngani kheri nye marme kusunanda kheri nye min anta hujja marratan au marratain kusunanda kheri nye dinan tannan daga hiji ta hillo ta siko ta nagatu kargo nke daga hiji ta no gatia anna ni marme go amma ana ganyi ta maka anna ni marme go amma awawi ni dullende anna ni mare ni go amma akontum musa kaya daga har ya gare yagini Allahu akbar anna ni marin tampinte go amma wattungay akonto jare hoy allah akbar la ilaha illallah wa akhiran babu ke lagare nga babu hanan lagare ukhra mugoti ho lagare be ga kunna nusi man arada al hajja wa wasuni yemmen da kebe gagara ramun nan daga hijunga mangara ramun nan daga umranga annan tangandi na buren po halalin ten kamma annan tangandi annan na burke mun di halalen di أن كينيا تنفيجونا أن كينيا تنمرنا ثم يتواضع كم بلن نندو مغيانقا أن نندو مغيانقا ويشكر الله أن الله سبحانه وتعالى كوفا قوغرا كوفا عندنا غرا درجان كورا موكبه أن الله كوفا كينيا هالالي ننتي الله سبحانه وتعالى نيما كينيا كينيا نيما خوري هذا ديننا لنكي دنكي تراتان كوتاي baabu hananga keñe meyrno ne bi idnillahi taala o warniro katta baabu hillandi ñanogondi allahu subhanahu wa taala gana dunge a ken baabu hillandi ke ayani kitabe ke baabu gilli gilli gillenga ti allahu subhanahu wa taala dungenga na sabuña a ken baabu hillandi ke a wawutu derinkaraɓe gani tan karageɗo kabu a wawutu kenga na daga wara ma katta derinkaraɓe gani ma kameɗo ho ma kameɗo e tanñereɗo ho Izan a kenya ni mɔgɔ siri siri siri siri ay eh, wa kitabe kene gondi wa allahu subhanahu wa taala a axa koni mogo sire agla ganna no dangani a fahamu ye nin keda axa su fahamu dai izan kembire a kenga digamunu kebe kamma kenniya almujahadatu nafsi Yonkin jange nan yonkin ja an yonki na bugi lingundi ro allah lingundi Yonkin jange ti kan killuy Yonkin jange ti kan ñangale halanui ko harammogorini digamora kuña kamma isan kembere nawutu tankarage ɗo kabu derinkara tankarage ɗo kabu nandaga wara kame ɗo tan nagate ɗo naga to presque watsini ewa babu hillandi kerni digamoɗa keñadi na sabuño haga giri babu ɓeɗi kelli sigi tankarage ɗo karagandi ñi wo allahu subhanahu wa taala ñagana allah ganna wakati no ndingiɗa ka sukkahumantenda innahu waliyu dhalika walqadiru alayh wasalamu aleykum ورحمة الله وبركاته